gaskiya ne ah, an yi zaɓuɓɓuka ko an daɗe tun da ake zaɓe najeriya ake zuwa kotu kan zaɓe maimakon ma ya ragu sai karuwa yake wanda in ka diba ƙasashe da suka ci gaba ba a ma shari'ai za ka ga zaɓe an yi shi daidai kaga sai mai tunani me ke kawo wannan kaga daga kuma zaɓe za mu fara su ne ba a yarda da abin da suka yi ba suke kawo wannan hayaniya saboda haka ita ya kamata a gyara in aka gyara hukumar zaɓe to nan za a samu ah, sauƙin waɗannan abubuwa amma kaga kamar yanzu bana ah, abin hayaniyar mata yawa zarge zarge zarge zarge can har abin ya kawo ana neman a rika nuna judiciary ma ana ba su kuɗi ana wani abu kaga ba daɗi da wannan magana bai kamata ba ma ana cewa shari'a ana ma shari'a zaɓe har judiciary suna shiga ma cikin maganar zaɓe wannan shirko in ba najeriya ba ta wuya ka ji kasashen da wai in an gama zaɓe ana zuwa ana ta shirko ya kamata a san yadda za a gyara hukumar zaɓe na farko kenan sannan su kuma judiciary a sanya za a yi a sanitizing wannan abu ya zama kamar yadda dacin da sun yi abu kaɗa'an kowa ya yarda da an yi amma abu yanzu yana zuwa da tuntube in aka yi eh, shari'a wasu suna ganin ba a yi masu daidai ba wasu an masu da yawa da kaga ko wannan ɗaukaka ƙarar babu tun da 1979 da aka yi zaɓe eh, lokacin prp npn upn da npp da gnpp lokacin kaga kotun zaɓen in ta shari'a ba wani afil ba a zuwa sama saboda haka nan ake yin ta kuma kotun an yadda da duk hukuncin da ta yanke baka jin wani shari'a saboda haka wannan abun ne su INEC a sanya za a yi don Allah don annabi a rika yin zaben gaskiya na farko kenan na biyu su kuma judiciary musamman mu taimaka da mu da su mu sanya za a yi jama'a su fahimci judiciary ita iyakar ta yanke hukuncin gaskiya wannan zargi da ake ba son shi jin shi muke ba in allah da in aka dai gama waɗannan za mu ba da shawarwari in an ɗauka yadda kila ma ba za a ƙara shari'ar zaɓe ba don kaga judiciary suna sharhu da yawa baka ji an zo an ce kaza ba an ce kaza to dan na zaɓe shi kenan kuma sai 'yan siyasa wanda sun lalata komai yanzu an mai da komi na kuɗi ne in ka tsaya zaɓen kuɗi ne za ka kashe in za ka je a kuɗi ne za ka kashe komi mu lauyoyi mu ansa sannan gashi har an fara zargin cewa ana cewa alkalai ma ana ba su kaga ba daɗi babu wani tabbas amma ana zargi ne amma mu lauyoyi a kaga ba za mu je ma kotu ba sai ka mu tun kuɗi kaɗan ake an sa yanzu ya zama makotan kuɗi sai ka ga yanzu ka yi shari'ar ka ka yi zaɓen ka ka ci an kai ka ƙara sai ka nemi wata miliyan biyar ko goma ka ba lauya ya kare ka don da an kare ka ka kujerar kujeranka to kaga inda za a tashi tsaye a je da daga INEC a gyara komi to in Allah da zaka ji ba wani hayaniya wannan shi ne, ni shawarar da zan bada to kuma a can baya wata hira da kai ka bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari yana yaki da cin hanci da rashawa kuma a sashen shari'a idan aka samu irin wannan baka gani su ne kamata a ce ma an yi koyi da su sashen shari'a su ya kamata ba koyi ba ma su ya kamata ma su hana a yi wannan abu ka gane ko su ya kamata su hana su ya kamata a ji tsoro ba ka ji tsoro ma ka aka yi ka gaban su su ne ya kamata saboda haka kamar yadda na ce duka abun ya ta'allaka daga ba a yi zaɓe daidai ba ne ba kawai shi ne kawai amma rankari za mu so mu ji hakan ke kawo rage kiman su kansu alƙalai da lauyoyi game da irin zarge-zarge da ake na cin hanci don su karkata wani bangare to ban fahimce ka ba ya hakan zai ta nufin din image ɗinsu ma'ana yadda zai karya musu alƙadari idan har hakan na tafiya suna asar cin hanci da rashawa game da abin da ya shafi idan an kai ƙara yadda za su karkata wani wuri to aini kamar yanzu wannan tambayar taka a irin wannan majalisi bai kamata ma mu ɗauko ta mai magana ta ba wani majalisi daban ya kamata mu samu bayan ma an gama duk maganar zaɓuɓɓuka mu yi magana mai sharhi kan abubuwan da ke faruwa a najeriya hukumomin da ya kamata a tace su su kyau a gurguje akwai wani kira ne za ka yi ga al'umma baki ɗaya mun kira zai ne ga al'umma baki ɗaya mu yi addu'a sannan ta zauna lafiya in ka ji irin wannan kace na ce kace na ce ba alheri ba ne ga dukan mu kasar nan mu abin da muke fata duk hukumar da aka kafa aka ɗauko mutanen da aka sa wurin yardaddu ne za mu ɗauka cewa ba za su yi wani almundahana ba to muna fata allah ka sa a rika ɗauko mutanen da za su zauna su yi gaskiya